وما نؤخره الا لاجل معدود ba mu jinkirta wannan rana da kowa zai halicce ta ba wato ranar alkiyama sai don cimma wani lokaci sananne